kawo ta me a kwari irin wannan wani irin aiki kuke mana ba za ku dinga tunanin abin da za ku dinga yi ba to yanzu kun san abin da zai same ni daga sama eh. wani kana da hankali kuwa ka san abin da kake yi a kan abin da bai taka karya ba wani irin a shi ne ba ganin shawarar da aka kawo na haka ba ni dama ne ne kuma yanzu ya ji nan da wani me ya kaka na ce me ya kaka gidana get out I said get out Indime ka saurare ni mana na ce indime ka saurare mu bayan saurare ka wani ne haba mana haba look dala I'm not going anywhere out ba ina mutum me kawo ni yana kirje mu irin wannan wasifa in ka saurare ni ko duk ofisa dan saurare ki ne kawo kowa da ya bayar same ka gidanka akwai dalili haba haba ya ya zauna wani ra'ayi da ya kamata a ce ka yi dubu ba wani wani baka zai bane ne haka amma wani da kyau da idan mutum ya tashi ya zo wajen ka akwai da ne ya haƙuri ke yi kodin dan Allah wani problem ne yanzu babba yake ta kawo kuma abin da nake so ka fuskanta shi ne zahiri kuma ba ke ne ke zo ba muka sa a gaba to gaskiya muna ganin aikin da muke yi ba kuma ta da shiga police ai jinin police corps ne don ka taimaka wa mutane da ke taimake su abubuwan da ya karfin jama'a ta san yadda za ka muke amfani da damar kai maganin ka sai ni da muka sani ba wani serial killer muka samu yana nan ne kisa yake yana jin yau mutane jini ta jijiyar hannunsu da kuma wuyansu kuma this is your fail waje ne ka bangaren da kai riga ka zama professional a kai gargar kwalanci a kai to shi ke yanzu idan mu dauko kamar yau oh ko kuma ka fi so mu je mu fashi kawai irin ka kace mutane oh me haka ke so officer ya mu haka ke so wallahi wallahi banda na yi alkawai zan yi wa ƙasa ta aiki ya gwargwadon dama ta wallahi ba zan taɓa a fitar ɗin ka na sani a kyau to amma na san abin da ya sa damu wannan abu ne da dole ya shafe kai za ka yi na so it's ba na san Honorable Commissioner ya yi cewa dole sai da Allah. probably that one. 大家好。 tare kamar da da muke kamar kuma da kuma ne sun da yana tsaro kan da Allah duk abin da faru baya ka ya aiki malam nura hakan ne su amma kuma ba hakan ba ne da yanayin aiki ne zai sa na biyu wani abu ne ke damun wato wata matsala sai mun rasa za shawo kan dawowaki kan hanya hanyar kuma mu bincike mu bincike mu rasa ya ake wannan gawa ake samu don duk tunanin da nake yi ba da rana ba ne da yake ake yi sama inda daddara ake wannan kisan a waye da yi a samu gawa wannan abin ya ta min da hankali ne ni iya bincike mu ban samu ba na san cewa ba za a rasa wata aidiya a wajen ka ba sai nake ba haka to kamar ya ake samun gawa eh muna samun gawa dai kamar yadda dai ake yada gawa sai dai a gefe za mu ga ba a kan titi ya kamata ba a gefe don kuma kan duk za mu samu ke yi. za ka samu an yi jijiyar nan da nan da nan a cikin kawai don sama da gawa uku ga an yi wannan za yi abin da yake faruwa ke ko mafi ce wata ya kai kamar kyau eh ku eh, sha hudu kenan eh, za ku sha hudu eh sha hudu kenan tun da ka ga wayar gari sha biyar hmm. duk sha biyar biyar nake gani ka ga tun da daga dare ne ka ga sha hudu nan daman kowane na akwai kusa zai kuma da mutum tsammanin wani matsala da ta wada ne wato akwai waɗansu irin mutane cikin cikin kai ne mutumin da nake nema ke wato kai ne kake kashe al'umma a cikin gari haka za ka ce to da yau ƙari ka ƙare ba tarihin rayuwarsa da sauransu ba duba yanzu dakto kana ganin aka duba kwakwalwar ta za a samu wani abu in sha Allah za mu waya kuma Allah ya samu nasara haka yake wannan abu da ake yi ai ba sabon abu bane a inda aka ci gaba a harkar duniyar kimiyya domin in ka duba cikin jannatin na na na mutane da sauransu wajen hmm. yadda jini ke rabuwa duk wannan ba sabon abu bane za a gano mutumin nan wanne irin mutum ne menene yake saka shi yake yin wa'annan abubuwa gaba ah. saboda kan an bincika an shiga cikin kwamfuta ko menene tarihin mutum da abin da ke saka shi zamu bincika mu gano su Allah ya yarda ah. mm, mm. Allah ya wani an mun waya an ce an kama wannan yaron wani mako an kama shi yana abin kuma ya samu bacci kasancewar binciken da ya in ya tashi ya tukuri da akwai waɗansu a can a tsari ƙarya yaya kuma ta ya ta abin nan alfitar ba ta sorry ta wallahi yanzu ni ma nake ga masa daman sai ta nura min waya hmm. shi an kama wannan mutumin kuma ina asibiti shine ke gaya mu ta asibiti ne yanzu yake yanzu aikin da zai zama da kusa da hanyar gaba da kuma muka san kasuwa a san kasuwa mu je a kashe sun kwamfuta ko kwallo sun ma abin da a yi a duka sun zama kai amma dole a da kirki a samu shi barci galli garga babu barci uku galli gargala ha haya ha adubulu gazi kar da ba da haki ganna na uku kula ga gasi gargada hada hakun lugu mai di ki mardu gasar gana kaddala hukuru adali kin da gana ma a fara bazu kadiki kandal gaga da ada hurbudu huluhu kiyada kadu kilala kilala hurdu kilala hurdu kilala hurdu kilala ina la aka dadiya aka dadiya man su kudu gandi ha marsu kasara bara gilgi ukululu ukululu kandaki bi galibu kunu basu kandiga kandiga a hali tarbiya gazigi din mardukul gazaha gazaha tarbiya da you. shajin kowane lokaci in zama raminka idan same ka duk irin abin da kake ci abubuwa ne